يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ladi 25 ga watan 11 watan zulqada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaularsa daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda hakan yayi daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jerin shekarun girgori kuma wannan karatu namu shine karatu mai namba na biyar karatu mai turmi na biyar a cikin wannan littafi al'adabul mufrad littafi da aka ware don bayanai akan ɗabi'u da halayya ta gari da ake so musulmi ya sufantu da su wallafar abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari al maulahum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a satin da ya gabata mun kwana a babi na shida ƙarshen babi na shida yau za mu tashi kan babi na bakwai babin da imam al-bukhari ya sa masa taken babu walidai walidaini babi da zamu ji irin laifin mutum idan yana saba wa iyayensa yana bujile musu baya musu abin da suke so za mu tashi kan hadisi na goma sha biyar قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها hatta qultu laitahu sakata malamin bukhari sunansa musaddad ibn musarhad ya karba daga bashir ibn al-mufaddal shi ya karba daga al sunansa sa'id ibn iyas shi ya karba daga abdurrahman ibn abi bakrata ya karba daga babansa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna abu shi kuma ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakin da baya karya mai gaskiya abin gaskatawa muhammadu ɗan abdullahi shayabo sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana ya ce wa sahabbansa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri shin ba kwa so in ba ku labarin da mafi girman manyan laifuka ko a cikin manyan laifukan ma shi ne mafi ƙololuwa shi ya fi komai girma shi ya fi komai hatsari wannan kaɗan ne daga cikin salo da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke bi wajen karantarwa wani lokaci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi abu da falalarsa wani lokaci manzon Allah ya faɗi abu da hannun da Allah ya yi masa da kuma narkon azabar da mutum zai gamu idan ya aikata wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya zai yi wa sahabbansa ya ce sun san amsar in suka ce ba sani ba ya ba su amsar wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya zai musu idan suka yi kokarin ba da amsar in ba su bayar daidai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa nan kuma tambaya manzon Allah ya yi cewa kuna so in ba ku labarin kaza sai suka ce eh muna so ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so duk wani mai koyarwa ya ringa karanta daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wani mai suna Muawiya ibn Hakim sulami yake cewa ma ra'aytu mu'alliman misla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban ga wanda iya karantarwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hakan nan manzon Allah yake yana da salo daban-daban wani lokaci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gwada musu aiki a aikace bayan ya faɗa musu shi a bayani bayan theory ya gwada musu shi in practice practically sallallahu alaihi wasallama ya gwada musu kamar yadda manzon Allah yake gwada musu sallah ya taba hawa kan mumbari, ya gwada musu yadda ake sallah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri shin ba kwa so in ba ku labarin mafi girman manyan laifuka salasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau uku yana faɗin haka kamar yadda Anas dan Malik ya rawaito cewa dama haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take idan manzon Allah ya faɗi zance yakan maimaita sau uku li yuqala anhu saboda a kiyaye saboda a fahimta a tisa a sake maimaitawa ko mutum jaki ne sai ya fahimta bitikrari ya ta'allamu himar wani mai iya magana ke cewa da tsabar maimaitawa jaki yakan koyi wani tsari duk da cewa duk cikin dabbobi babu dabba marar kan gado marar basira wacce kullum sai an gwada mata inda za ta je da inda za ta dawo sai jaki amma cikin dabbobi idan aka saba musu shi kenan amma ba za ka taba cewa bari in sake na shi ɗaya ya tafi gona ba ba zai taɓa yiwa ba dole shi kullum sai an laka shi haka yake ba ƙidahumar dabba ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya faɗi magana sai ya maimaita sau uku kuma yadda manzon Allah yake magana yana magana ne dalla dalla sallallahu alaihi wasallama Anas dan Maliki ke cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusridul haditha misla sardikum hada manzon Allah baya zubo zance ratatatatatatatata kamar yadda kuke yi kana hadithuhu faslan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daki daki ne daya bayan daya yanda zaka iya kiyayewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana suka ce eh a faɗa mana ya rasulullah kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laifin da yafi komai girma al-ishraku billahi hada Allah da wani abinda yake na Allah ne sai ka yi ma wani ibada sallah ba a yi ma wani sai Allah sai ka yi ma wani ba a roƙon wani abin da ba shi da shi wanda ba shi da wannan abin sai Allah kamar ka roƙi wani aljanna kaga ka roƙe shi abin da babu mai shi sai Allah to irin wannan roƙon shi ma shirka ne wa idza sa'alta fas fas'alillaha in za ka yi roƙo ka roƙi Allah ko ka ringa jin tsoron da bai dace a ji tsoron irin wannan tsoron ba sai wa Allah subhanahu wa ba a so ko ƙauna ce ba a so ka yi wa wani irin ƙaunar da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillah an dadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi hada Allah da wani hada Allah da wani ba wai ya takaita kawai wajen bautata ma gumaka ko bautata wa rana ko bauta wa wata a'a duk wata ibadar da wa Allah subhanahu wata'ala ake yi wa sai kai ma wani to nan ma sunansa shirka hatsarin shirka ita ce dukkan sauran zunubai in Allah ya ga dama ko ka roka ko baka roka ba Ranan gobe kiyama akan iya baka bonus a baka discount a ce gaba ɗaya an yafe maka zunuban da ka zo da shi ka roƙa ko baka roƙa ba amma banda shirka in dai ka mutu kana shirka to bayan da Allah subhanahu wataala zai taɓa gafarta maka inna laha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa mai yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ba a haɗa Allah da wani duk wanda ya haɗa Allah da wani hakika ya bata bata mai nisa kuma Allah ba zai gafarta masa ba wa uququl walidain duk a cikin laifin da ake yi wa Allah babu kaman shirka duk a cikin laifin da ake yi ma wani dan adam babu kamar saba wa iyaye babu kamar saba wa iyaye abinda ake cewa saba wa iyaye shine su kaki bin umarninsu ka ƙi hannuwa daga hannunsu kan abin da yake ba saba wa Allah ba ba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko kuma kana bin umarnin nasu kana hannuwa daga hannun nasu amma kullum kana sa su cikin damuwa kullum kana sa su cikin fushi kullum kana cikin kunkuni kana yi amma kuma wato labarin ta zuciya a tambayi fuska ko kayi a fuskar ka ba sa jin daɗi kana gaya musu maganar da ba sa jin daɗi duk wani abin da ya ɓata musu rai sunan wannan abin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wa jalasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yana kishin gida ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kwanciyar magirbi da yana kishin gida sallallahu alaihi wa sallama sai aka ga ya miƙe ya zauna ya gyara zamansa saboda zai faɗi wani babban laifi wanda mutane a ganinsu ba laifi ne mai yawa ba a ganinsu ba wani babban laifi ba ne ba wata hasabunahu hayyinan wa huwa inda azim sai manzon Allah sallallahu ce wa qawlu ala ko saurara wannan ala wato wata karikitayya ne na zance da ake amfani da shi wajen kaɗo hankalin mutum idan ka tara hankalinsa guri guda sai ka faɗa masa ala ko saurara irin yadda mazun Allah sallallahu a cikin alkur'ani zai ala la'anatullahi alal kadibin ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyar kalb manzo Allah ce ala wa qawlu zuri da zancen ƙarya azur shine ka ringa faɗin abin da ba haka yake ba sune azur Duk a cikin laifuka babu laifi mai hatsari kamar ƙarya domin ƙarya takan iya kaiwa zuwa ga dukkan zunubai da ƙarya ake yi wa Allah subhanahu wata'ala shirka domin abu ne wanda bai cancanta a bautata masa ba sai ka ce kai ka ji ka gani har ma kana ba shi kariya ka ce irin haka ya kamata a yi da karya ake yin bidiya da karya ake yin annamimanci da karya ake da yawa daga cikin zunubai munafurci ha'inci duka da karya ake yi ala wa qauluz zur shi yasa Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani ya kira ya haɗa zancen ƙarya da shirka ba a nan gurin ne kawai aka fara ba kamar da aka ambaci shirka a nan gurin aka hada ta da da karya a matsayin manyan laifi alkur'ani ma akwai irin wannan Allah ce fajitanibu rijisa min al-awsani bu kawular zur ku nisanci dattin gumaka shirka kenan ai ba wani ba wata shirka da ta wuce kamar ka ɗauki wani abun da kai da kanka ka ƙirƙire shi kuma ka ce shi ne ubangijinka kuma ka kyala Allah wanda ya cancanta a bautata masa wajitani bu kaular zuwar ku nisanci zancen ƙarya wallahi yan uwana ƙarya kamar yadda malamai suke faɗa cewa idan ka fara ta to yana da wahala ka daina domin yana daga cikin hatsarin karya in ka saba a cikin ƙaryar taka za ka tona wa kanka asiri jama'a su san ƙarya kake yi kuma kullum kana tsarge ji kake yi in ka yi ƙarya ɗaya ba za ka iya kare ta ba sai ka yi wasu ƙarerai ka kewaye ta da su shi ya sa malar sa'adar Zungure ke cewa ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kurra ga shuɗi dole sai a mata karere yanzu in ka kamba kanka to sai ka san wani zai iya bugo ka sai ka yi wata karyan dan ka toshe sai ka sake yin wata dan ka toshe fajtanibu rijista, min al-awsani wajtanibu qawl az-zur ma zala yukarriruha alidan karya kan manzon Allah ba wai sau uku kawai ya faɗa ba manzon Allah bai daina cewa wa qawlu zuri a wata waya, wa shahadatu zuri wa qawlu zuri wa shahadatu zuri manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa saboda an ce mumini zai iya yin zina mumini zai iya yin sata amma al-mu'minu la yakzib mumini inda mumini ne ba shi ba maganar yin ƙarya ba shi ba maganar yin ƙarya manzo Allah sallama ki cewa wala yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaban in ya ka fara ƙarya to ba za ka gushe ba kana ta wato ti ƙara yin ƙarya kana ta ƙara wato nemowa ƙarya kada ƙara ƙarya da ita har ba za ka iya zance ba a rayuwarka sai ka yi ƙarya ka san wasu gashi gaskiyar ma in sun yi ta ishe su daraja da mutunci amma saboda ran ya riga ya saba ƙarya ba za su iya ba sai sun yi ƙarya bal rana ala qulubihim ma ma kanu yaksibun ya zuciya ta su ta riga ya ta yi tsatsa ba za su iya rayuwa ba sai tafi da haka قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتب وكتبت بيدي أني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإباءة المال وأن قيل وقال حدثنا محمد بن سلام أبو عبد الله البيكندي قال أخبرنا جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي قال أن عبد الملك ابن عمير أن وراد كاتب المغيرة حين سكت المغيرة shuba Allah shi kara masa yadda Ƙala kataba muawiyatu il mughira muawiya yana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sarkin madi yana sarkin musulman duniya a lokacin amma bai bar neman ilimi har a gurin talakawarsa mabiyansa ba don in ka san wane ya fi ka ilimi dulkusawa wada ba gajiyawa ba ne ba kwanta ka kwankwaɗi madarar sunan ba komai wannan shine zai baka ilimi la nalu hadha ilma mustahyin wala mutakabbir dan mai jiji da kai ko mutum mai kunya da ba ta da amfani ba shi ba samun wannan ilimi ba ilimi ba a sama masa girman kai ilimi ba a masa girman kai in gemu bai hana wasa ba haka ba shi hani ga bidar ilmu ilimin duniya ilimin dini su ne ilimani na nemanmu su ne ilimani azimani duka wanda ka nema ka samu in ji mu'azu hadijam ya ce samitu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanha an kasratis su'ali manzon Allah yana hana yawan tambaye-tambaye asalin tambaya in kan abun da ya shige maka duhu ne a musulunci daidai ne don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa inna masu'alu shifa'ul ai tambaya ita ce maganin jahilci auka makala sallallahu Alaihi wasallam mun ga tambayoyin da aka yi wa manzon Allah barjak a cikin Alƙur'ani da hadisi ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن المحيد ويستفتونك في الكلالة قاشنا سن القرآن أنا ينتمبع أما كان أبن دشيجي ومتمين دهونين تو وتئرن تنبي ونئرن تنبيوين أكهنا ما لم يسكت تنبيوين أكهنا tambayar farko shine roƙon mutane domin shi ma sunansa tambaya don Allah subhanahu wata'ala cikin alkurani ya ce ai alheri sai ce Lissa'ili wal mahrum ga mutumin da ya kashe kunyar idanunsa ya fito ya yi tambaya a bashi wal mahrum da ko mutumin da aka yana da bukata din amma ya kame saboda haka wannan sunansa shi ma as-sa'id tambayar mutane kayan hannun su haramun ne musulmi duk yadda zai yi a ce bai roƙi mutane ba shi yahu masa manzon Allah sallallahu alaihi a hadisi yana cewa man fataha babal mas'alati fataha Allah alaihi babal faqri duk wanda ya bude wa kansa kofar roƙe-roƙe to Allah ya yi alkawarin buɗe masa ƙofar talauci saboda haka da haka za mu sha mamaki mu ga wani yana cewa wai bara musulunci ne wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu ne akan bara da almajiranci kuma almajiranci ma an tsage shi ne daga sunan na sahabbai da suka hijira suka koma garin Madina bayan Allah subhanahu wataala kuma yace yahsabuhumul jahilu aghniya min at la yas'aluna an-nasa ilhafa wani wanda bai da shi wani wanda bai san idawar garin ba zai dauka ya gansu kamar suna da shi ne mawadatan ne amma ba mai ba ba shi suke da shi ba suna yi ne kawai don kare mutuncin kansu da darajar kansu bayan Allah to irin wannan tambayar an hana ta hakan nan malamai sun ambata cewa an hana mutum ya ringa yin tambayoyi akan wasu abubuwan da ba su faru ba haka kawai dan more kwakwalwa sai ya ce bari in shirya tambaya in tambaye malam malam ina neman fatawa ni ne nake bin bayan liman sai limami na ya zama dutse yaya za a yi tun da bai jawo kowa ba ya sanya shi shi zai gaje shi kaga wannan ganganci ne irin wannan tambayoyin abin da haka kawai dan ta more dan a ware kwada, a more kwakwalwa kwakwalwa irin wannan ba a yi fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala biya. abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku kasratu masailihim yawan tambaye tambayensu marasa amfani wa ikhtilafuhum kuma yan suka tambaya ba wai dan su yi aiki bane ba kawai dai dan dai a sani an yi sani ne kawai shi kenan kuma su yi aikin da suka ga dama ba za su damu da bin wannan abin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanha an kasratu su'al hakan na malamai suka ce zai shiga cikin wannan tambayan labaran mutane kasan wani yana so ce ah, to shi wannan mutumin nan da yake mana darasi malam shi nan kan a'ina yake aka ce wasu ai dan boshi ne a to bocin ina ne garin su DC na a to matansa nawa a ce masa kaza a to shi din me sana'arsa kaza a to duk mutan da yake zuwa ta waye a ce masa kaza to